بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية مجلسي نهم سند إن شاء الله تعالى من أشكم باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد باب أبند أكسامون سنة wanda ake buƙatar musulmi ya faɗa idan zai tafi masallaci in ya fuskanci hanyar masallaci ne ya kamata ya ci mun ji hadisan da ma da ya kamana to sai zai ci gaba sai ya ce wa fi kitab ibn sunni mun yi riwaya daga cikin littafin al-imam ibn sunni wato amalul yawmi wal layla an bila daga bilal radiyallahu anhu daga bilal radiyallahu anhu duk da cewa wannan wannan lafazin da zai kawo hadisin an samo shi daga bilal sannan kuma an samo shi daga abu sayyid al wannan lafazin da al'imam annawawi ya ambata lafazin abu sa'id al-khudri ba lafazin bilal ba kamar yadda al'imam ibn hajar yi masa istidraki a cikin nata'idul askar cewa lafazin da ya ɗauko ba na bilal ba ne lafazin abu sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu mun gani tun da ba ya haɗa su ba ne a wuri ɗaya ya ce an bilalin wa abi sa'id al-khudri da ya haɗa su guda biyu sai ya ambaci lafazin ɗaya to a ilimin hadisi yayi ya halatta ƙala ya ce kala rasulullahi sallallahu mutum sunan ku taɓa jan hadisin bilal hmm? bilal ibn rabah so nawa taɓa jan jin hadisin sa ba shi da yawa qalilun riwaya bi da riwayi da yawa sai na bilal qala ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila salati qala aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fita sallah yana cewa bismillahi amantu billah da sunan Allah ne imani da Allah tawakkaltu ala Allah na daga Allah wala hawla wala quwwata illa billah babu da babu karfi babu dabara sai ga Allah kun ga anan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah addu'a da ake yin za a fita gida ce an faɗa mana irin ta a baya ko Allahumma bi alaika. ya Allah saboda haƙƙin masu roƙonka hmm? wa bi haƙƙi makhraji hada sannan kuma ya Allah saboda haƙƙin fitan nan da nayi fitan nan tawa da nayi na fita ne domin in je in bauta maka fa inni lam akhrujuhu asha domin ba na fita ne a matsayin in je in aikata sabo shine asha wala batran sannan ba na fita ne da girman kai wala riya'an sannan ya Allah ba na fita bane saboda in nuna cewa na fita in bauta maka ina riye dan wani ya gani wala sub'atan sannan ba na fita bane don in ciyar da wani riya ka aikata abin da za a gani da ido don a yabe ka sum'a ka yi abin da za a ji da kunne domin ne domin a yabe ka mun gane kharajtu ibtigha'a maghadatik na fita ne ya Allah dan neman yaddarka wattiqa'a sakhatik na fita ne kuma dan neman tsari daga hushinka as'aluka an tu'idani minan nar ina roƙonka ka tsare ni daga shiga wuta wa tudkhilani aljannata sannan ka shigar da ni aljanna aka ce aka ce manzo Allah sama ya ce a ce manzo sama kai yana cewa amma hadisin yana da rauni kamar da shi kanshi Imam Nawawi ya tabbata yace hadithun da'if hadisi ne mai rauni ahadu ruwatihi alwazib ibn nafi al-uqaydi ɗaya daga cikin masu riwayarsa shine alwajibu dan nafi'u al-uqayli wa huwa muttafaqun ala da'fihi wa annahu munkayul hadith wasu daga cikin malaman hadisi ma suka ce yawil ahadith al-mawdu'a yana ruwaito hadisan ƙarya yawwa wasu suka ce ghayru thiqa wasu suka ce matrukul hadith shi yasa wasu malaman da suka tafi suka ce da'ifun jiddan ne ma hadisi ba mujarradu da'ifi bane kawai a'a da'ifun jiddan mai rauni ne matuƙa hadisi so daga wannan addu'a ba ta sannan a cikin ta akwai wasu lafizza waɗanda suke akwai tuhuma tuhuma a cikin su me ma'anar bi haƙƙi sa'ilina alaika? bi haƙƙi sa'ilina alaika wa bi haƙƙi makharaji hmm? masu hukun Allah ai ba su da wani haƙƙi a wajen Allah malin ibadi alayhi haƙƙun wajib haka malamai suka ce in uzzibu fa bi adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi Allah ba ba wani wanda yake da haƙƙi a kansa hatta manzo Allah kuma da yake tambayar Mu'ad yake cewa wa ma haqqul wa ma haqqul ibadi ala Allah haƙƙin Allah malamin ba cewa haƙƙi haƙƙin bayi ce abinda Allah ya cancanta ya musu domin ka ce haƙƙi abinda yake tilas eh. li alaika haƙƙo, ni ina da wani abu a wajen ka tilace ka bani shi ne haƙi li alaika haƙƙo, ina da wani abu a ko ka ce laka alayya haƙƙo? kana da wani haƙƙi a kaina in an ce alhaq shine abin da ya waje wajaba ma. to kaga bi haƙƙi sa'ili ai laysa lis-sa'ili haqqun ala Allah eh ba su da wani haƙƙi na wajibi a kansa sai dai ya musu in ya ga dama mun gane kuma annabi sallallahu ya ce fa inna Allah la mukri halahu hadisi sahih Allah ba wanda yake masa kiyya in uzzibu fa bi adlihi in Allah ya ma mutane azaba saboda adalcin sa ne aw nu'imu fa bi fadli in kuma ya musu ni'ima to saboda falalar sa to da kamalin ibadi alaihi haqqun wajib ba ba yi ba su da wani haƙƙi a cikin a takaice dai hadisin yana da rauni wancan hadisin shine ya tabbata Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura har zuwa ƙarshen hadisin wanda mutum yake roƙon Allah haske kuma mun ji fassarar da Imam Nawawi a cikin Sharh Muslim me ake nufi da wannan haska da mutum ya roƙa a kowace gaba daga cikin gabobin jikinsa Allah ka ba mu haske وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية la'ofi. sannan mun ruwaito wani hadisin da wannan ma'anar da riwayar atiyatul usi an abi sa'id al-khudri to kaji daga abu sa'id al-khudri wancan lafazin shine abu na abu sa'id al-khudri ar rasul sallama shi ma yace daga manzalar sama amma wa atiyatu aidan da'if shi ma atiyatul usi da'ifi to kaga hadisin bashi ya tashi aiki to a takaice kamar yadda muka faɗi waccan ita ce addu'a da ta tabbata mutum ya fita gidansa ya yi addu'a fita gida to daga nan kuma kafin ya kai masallaci sai ya yin addu'a Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura fi sam'i nura mutum yana roƙon Allah cikin sarki ya sa masa haske har a gashinsa har a shi domin Allah madaukakin sarki ya sa ma mutum hasken nan to shi ce in kuma Allah bai sanya masa haske ba to ba shi ba shi ba shi ba shi ba haske wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai ba shi haske ba to ba shi ba haske Allah ka ba mu haske babu ma yaquluhu inda dukhulil masjidi wal khuruj min babun abinda musulmi ne bin sunna ya kamata ya faɗi inda dukhulil masjid a lokacin da zai shiga masallaci idan mutum wancan fa idan mutum ya taho ne don Allah ku duba yadda ake ɗora musulmi akan tsari zai fita gida ya addu'a ya fito gida zai je masallaci daga fitarsa bayan ya yi addu'a fita gida to kuma ya ci gaba da ya addu'a har ya kai bakin masallaci sannan kuma idan zai shiga masallacin shi ita ma shiga masallacin to tana da addu'a ta musamman wal minhu da kuma addu'ar da ake yi idan za a fito daga masallaci fituwa masallaci ma tana da addu'ar ta akwai addu'ar da ake yi za a fito masallaci to shine sai shimfiɗa sai ya ce mustahabbu an yaqu an so musulmi idan zai shiga masallaci ya ce a'udhu billahi al ina roƙon Allah ina neman tsarin Allah al-azim wanda yake babba al'azama sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala shi yasa daga cikin sunayensa akwai al'azi babba wanda dukkan wani babba yana haɗi a gaban eh, eh. wa bi yin karim sannan ina roƙon Allah madaukakin sarki da fuskar sa wacce take mai girma mai daraja mun sha faɗin fassar kalma alkarim sunan Allah ne alkarim da yake fa'idantar da girma sannan kuma yake fa'idantar da kyau eh, shi ya sa karimi hatta a wajen laraba ba kowa ake ce ma karim ba sai idan mutum ya zama shugaba sannan kuma bayan kasance wasu jagora shugaba ya zama mai kyauta kaga al'azama wasu ha ce ba shi ya sa suka ce sifa ta alkaram sifa ce da take koma zuwa ga sifatul kamal kuma sifatul jama'a akwai kyau kuma sannan da cika da batsewa hmm? ba kowa balarabe ke ce ba karimu wa sultanihil qabil sannan kuma da mulkin Allah wanda yake da daddi sultan mulki da iku da fada aji shi yasa shi kanshi basuri ne ya shi fassara ya kalli kalmar sultan shine sai ce authority ita ce sultan sannan shi ne sultana ɗin akan ce masa sultan kuma kamar yadda ake cewa sultanul musulmi kama a najeriya sarkin musulmi sultanul musulmi mun gane asalin lafazin sultan sultan salafa, sultan sultan kaga a salafa. lahu sultatun shine ka zama kana da faɗa aji in ka faɗi magana magana ka hujja ce shi yasa ake ce ma hujja sultan ai ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan kaga bi sultan hujja kenan ba wanda ya isa ya cirata daga sama ko daga ƙasa a filin tashin alkiyama ya wuce ya tafi makomarsa musamman aljanna illa bi sultan sai da hujja hujja cewa ya ba addini hujja cewa ya ba Allah bai bi son zuciyarsa ba to kun ga sulfan ke Allah suke zake yana da sulfani min ash-shaytanir rajim duk wannan kama kafar da mutum yake ta yi yana tawassuli to yana neman tsari ne daga shedan wanda yake arrajimi jefaffe wannan addu'ar za mu ji al'imamun nawawi zai yi tahrijin addu'ar da yadda ta so a cin hadisi amma dai nan ya fara bamu ne cewa an so musulmi idan zai shiga masallaci ya ce a billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash rajim alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ya Allah kai salati kuma kai aminci ga annabinka bawanka mai daraja a wajenka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce alun nabi su ne ahadu mutanen gidansa wannan shine kauli rajihi duk da cewa lafazin al'ali yana zuwa a lugar larabci da ma'anar al'atba mabiya mabiya sannan kuma alul mar'i ay nafsu shi kanshi ana ce masa alu alul mar'i ai nafsuhu aw zatu shi kanshi shi amma dai a salati in kai salati ko kana da ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa alul nabi sallama man harumat alaihim sadaqatu su ne wanda bai halatta su sadaka ba eh, wanda bai halatta su sadaka ba su ne aluhu sannan kuma wa azwajuhu min ali matansa suna cikin iyalansa su ne ma asali Allahumma firli zunubi ya Allah ka gafarta mini zunubaina waftah li abwaab rahmatik sannan ya Allah ka bude mini kofofin tausayinka kofofin rahmaka kofofin aljannarka domin tausayin Allah mafi girma da zai ma bawa shine shigar da shi aljanna wannan wannan wannan tausayin Allah da yafi kowanne ce shine shigar da mutum aljanna eh, shine mai waka wannan yaran waka أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة يا الله أبن لك فاتا شيني كشجدني الجنة هذا أقصى ما أتمنى شو وانا شيني وكيني سمورينا شيء shi yasa Allah ce fa man zuhziha 'anil wa udkhila aljannata sai ce faqad fa duk wanda aka karkaɗe shi aka nisantar da shi bai shiga wuta ba sannan aka shigar da shi aljanna faqad fa qad yuhzab قد قد يزحزح المرء النار أما ولا يدخل الجنة ko ba haka bane aya take nufi mafhumin take kuma tana da mafhumi zai iya yiwuwa a nisantar da mutum daga wuta amma bai shiga aljanna ba to shi za sai aka yi akashi sai aka ce wa udkhilal jannata in aka ce ina in aka ce in aka ce ina hujja take ce wa alal arafi rijal ya'rifuna kullum bi simahu akwai yan la'arab sun ba su shiga aljanna ba lam yadkhuluha wa hum yasma'u ba su shiga aljanna ba amma suna kwadai to kaga shine wannan ثم يقول سنن متين يجي بسم الله سنن بسم الله wa yuqaddima rijlahu al-yumna sannan ya gabatar da kafarsa ta dama nan kun ga Imam ya haɗa mana zikiri da ladabi fi a wajen shiga wa yuqaddima al-yusra khuruj in kuma zai fito to ya gabatar da hagu wa kula jami'a ma dhakarnahu sannan zai faɗi duk abin da muka faɗi a shiga wajen fitowa illa annahu yaqulu waftah li abwaab fadlik a wajen fitowa بزيتي وافتح لي أبواب رحمتك با سيتي وافتح لي أبواب فضلك عند الدخول تسأل أبواب الرحمة وعند الخبود تسأل أبواب الفضل إن وزن شقاكني مرحبا وزن بتاكم قيمي فضل الفضل ما زاد على العطاء أباك أكعر عمك شيني أكي تيمك فضل من قال Sai daga cin ma'anonin alfadlu ke a baka a ƙara ma shi ne ake ce mishi alfadlu to kaga nan me kake roƙa kenan a hunalika shay'un fawqa rahmati fawqa dukhulil jannati eh na'am akwai wani abu a saman shiga aljanna akwai wa ridwanun min Allah akbar ne Allah madaukakin sarki ya ce ya yarda da bayansa bayan sun shiga aljanna kaga Allah ya ce akbar ya fi shiga aljanna girma sannan shi kuma ridwanullah yana samuwa ne idan Allah ya tajalli idan Allah ya bayyana ga bayinsa yan aljanna yan aljanna to daga nan kuma sai ya ce qad raditu ankum na yadda da ku to shi ce Allah ka sa mu a ciki idan halin mu ba badla rahmatik a maimakon rahama a maimakon cewa waftahli abwaab rahmatik sai ka ce waftahli abwaab fadlik domin can sa'altar rahmata ka roki rahama sannan kuma min babi ihsani dhanni billah a babin kyautata ma Allah zato to kada a tsaka rahmata ya riga ya baka to yanzu tafamulan in zaka fito kuma sai ka ce waftahli abwaaba fadlik ya Allah ka ƙara <laughs> mun gane ka ƙara mun bayan ka bani aljanna ya Allah kuma ka ƙara mun aljanna ka ƙara mun wani abin da yake saman aljanna to wannan al-Imam ya yi mana shafiɗa a dunkule to daga baya kuma zai zo ya kawo nasu da suka tabbatar da abin da ya faɗa ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala sai a majalisi na gaba za mu ji abin da al-Imam ya tabbatar insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين